نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه فأنا متى sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da ashirin daidai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna darasi na goma sha ɗaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na kumo akwai local government jihar babban nigeria a cikin wannan sura mai albarka wanda yau da ikon Allah tabaraka ta'ala za mu dora ne akan wato aya ta talatin da uku a cikin suratul nur wanda ya shafi fi ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi nam aram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله مدوكين سركي يتي waɗanda ba su da dama na wato aure da wahalhalunsa mai hidindiminsa to su kiyaye har sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa waɗanda suke neman ku musu rubutu ku musu almukataba a dora musu wani kuɗi a yananne da za su biya don su samu yanci ku fakati buhun in alimtum fihim khairan ku yi musu wannan alfarma rubuta musu wani adadi na kuɗi da za su biya matuƙar kun san akwai alkhairi wato a tattare da su sai Allah ya daga cewa ku ba su daga dukiyar Allah daga cikin abin da Allah ya ba ku wato min mali lahi da ya ta ku sannan ya kafa doka ku daina tilastawa Ya'yan ku mata bayi kuna tilasta musu je su yi zina idan sun yi nufin katangance kansu wala tukrihu fatayatikum ala albira'i in aradna tahassunan kuna wannan dan neman roman duniya li a arda hayatid dunya wa man yukrihunna wanda yake da samu su kan zina ka sa mace ta je ta zina ta samu maka kuɗi to fa inna ba da ba'di ikrahihinna ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne gare su bayan an ce da samu su a sun yi wannan zina ma'ana mai yi musu afuwa ne mai gafara ne mai kuma jin ayi ne da tausayi ta baraka ala a akan wannan aiki da aka yi na tilasta Samus ya fi zina abinda aya take nufi shine tana umarni da wato waɗanda ba su da da kaji hanyoyi da za su taimake su su aure su rike iyalinsu kamar yadda muka yi bayani a baya ci da sha da ɗaukan nauyi da sutura da larurorin asibiti da magani da wahalhalun yau da gobe wanda ba su da yi ba shi da hali to shi kenan su kame su haƙura wani lissafi da lalina layi da juna nikahan kalmar al-istighfar a larabci ana nufin talabul iffa ne wato su nemi kamewa su zaɓi hanya ta falala hanya da za ta taimake su su kare musu su kare musu mutuncinsu kamar yadda Allah ce kullum mu'mini ne ruddu min afsarihim wa yahfazu furujahum abinda aya take nufi alal mu'minina na mu'minat yana kan mu'minai maza mu'minai mata wanda ba su da hali da ikon aure ai la yajidun wasu wasaila na asbab allati tusiluhum ila da zawaj ba su da sababi ba su da hanyoyi da zai riskar da su su samu su aure saboda za zatil yaji jikuncin abin hannu talauci abin da ya kama da haka to shi kenan shikenan ne ta hassanu bin afaf su gogarin kare kansu ta hanyar kamewa kuma su tsare su daga alfasha na kuma su ci gaba da rayuwa akan haka su ci gaba da haƙuri su haƙura da auren a Allah ya wadatar da su su nemi taimakon Allah akan Allah ya ba su hali da wadatar su aure wannan aya tana nuna mana kamewa yana da muhimmanci ga wanda ba shi da hali na aure wannan jimla ce hakima da kuma wa'adun karimun min Allah ta wa ta'ala ga waɗanda suke sha'awa su aure kuma Allah bai ba su daman ɗaukan wahalhalu da hidindimu aure ba Allah ya musu alkawari zai azurta su daga falalarsa ya ba su abin da zai taimake su ala tamakkuni minhu mata ta samu bi duk lokacin da suka yi riko da yawa Allah da'a kuma suka kiyaye dokokin Allah ta baraka ta'ala rarra shine ake yi wa gauraye da tuzurai wanda ba su da halin aure suka kame suka rungumi azumi suka rungumi ibada suka rungumi kusanci da Allah tabaraka ta'ala Allah ya yi alkawari zai taimake su zai kuma agaza musu sannan Allah tabaraka ta'ala ya kwadaitar a cikin aya a taimaki bayi waɗanda suke neman su samu yanci ba su wani nau'i na wa'adi na kuɗi da za su biya in sun biya a da su ya'ya cigaggu wallazi na yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira yace wa atuhum qubat min malillah alladhi atakum abinda ake nufi da almukataba na yi bayani wato almukataba allati takunu bayna sayyidi wa abdihi wato kudi da ake rubuta wa bawa tsakanin shi da mai gidansa mai gidan ya ce wa bawansa idan ka bani kuɗi kaza adadin kuɗi kaza dubu kaza zinari kaza dirhami kaza to ka zama cikakken da shi kuma bawan sai shiga ta neman kuɗi ya tara in ya samu sai kawo mai gidansa shi kenan ya samu kuɗi da an yanta shi ya zama cikakken da kamar mutane kenan to Allah tabaraka ta'ala yace waɗanda suka nema su zama 'ya'ya a cikin bayinku ta hanyar wato rubuta musu wannan nauyi na kuɗi da za su yi aiki ta ku taimaka musu idan in alimtum fihim khairan idan kusan alheri tare da su ana nufin amana da kuma iko akan nema in alimtum fihim khaira in alimtum fihim amana in alimtum fihim khaira in alimtum fihim qudratun ala takassubi suna da amana za su za iya tsora musu kudin a ce su tafi su je su nemo kudi ba za su gudu ba za su je su dawo sannan kuma suna da lafiya da za su iya zuwa su yi su nemi wannan kuɗi da za su kawo to kuma ku taimake su wa inuhum kenan ala taharruri min rizqihim ku taimake su ku danta su daga bauta da suke kai ta yadda za ku ba su wani abu cikin dukiya da ubangiji tabaraka ta'ala ya baku da falalarsa da kyautata masa da kyautata masa a nan in kullu lura musulunci yana umartar mabiyansa waɗanda Allah ya azurta su da ni'ima suka zama 'ya'ya to su taimaki bayansu wanda ya zama ɗa ya taimaki bawa shi ma ɗin ya zama ɗa kamar yanzu ka ce wanda Allah ya rufa mai asiri wanda Allah ya aga zama ke taimake shi to in ya ga talaka da yake cikin matsi in ya ga talaka da yake cikin bukata yake neman tallafi da arziki to don Allah shi ma ya taimaka masa ya kuma agaza masa sai ya fito da shi daga kangi na talauci da kangi na ainihin wato bukata daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa faɗin Allah fakati buhum din nan kalmar fakati buhum a faɗin sa wa atuhum min mali lahi alladhi atakum yace wannan ne wujubi yana nufin wajibi li'annahu huwa alladhi yatanasabu ma'a hirsi shari'a ko hirsi shari'atul islami ala tariri al'ariƙa shi ne ya dace da ainihin wato abin da zai nuna mara kwaɗayin shari'ar musulunci dangane da wato yaya za a yanta yaya a fitar da su daga yanta bayi kai a fitar da su daga yanayi na matsi yanayi na kunci a mayar da su su zama cikakkun yaya ba wai su zama bayi ba sannan Allah tabaraka ta'ala ya yi nuni akan mummunan ɗabi'a da da suke yi na sa 'ya'yansu ko bayansu su je su yi zina su kawo musu kuɗi abin mamaki mace mai mutunci wai ya sa ƴarsa wai ta yi zina wai ta kawo mai kuɗi kuma ba mamaki inda an yi wa bayi Allah ya hana wala tukrihu fatayatikum ala al-bighai in aradna tahassunan litabtagu tabbatar al-hayat hayakin duniya. wallahi malan yanzu ma ana yanzu ina ana mace ta sa yadda ta je zina ta kawo musu kuɗi su kashe akwai wanda a gidanta ma ake zuwa a zaɓi 'ya'yanta a ji a yi lalatar su lokacin da aka yi wannan fatawar hankali na ya tashi ƙwarai ban taɓa tsammanin za a samu mutum musulmi mai kishin addini wanda ya san ya kamata da mutunci wai ya zo ya sa yarsa ta je zina ta kawo masa kuɗi ba aka ce ya ana yi suna nan barkace wasu kasuwanci ma suka mai da abu business wata ta bugo wa wani malami waya tana tambayarsa da uwar nan ta kashe mata aure kuma tana korarta ta fita ta je ta yi zina ta nemo musu abin da za su ci ta yi zina ta nemo musu abin da za su sha wannan shi ne dace da wala tukrihu fatayatikum ala al-bighai in aradna tahassunan litabtagu arda al-hayati ad-dunya imam al yake cewa imam muslim da imam abu dawuda sun fi hadisi daga jami'in ibn abdullah wata baiwa ta abdullah ibn abi ubai ibn salun ana ce da ita musaika yana da wata baiwar kuma umaima akwai musaika akwai umaima shi wannan shugaban munafukai abin mamaki ta ga munafurci kenan Allah raba mu da shi wallahi na sai tura wannan yara mata da musaika da umaima sai ya tura su ya ce lalle su je su yi lalata su aikata zina su aikata albasha saboda su samu masa kudin kashewa abin ya dame su wannan mai gida nasu yana tura su su je su nemo kudi don isamu biyan bukata amma ta hanyar zina suka yi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaya ba suka ce ga abinda abdullahi ibn ubay ibn salul yake samu ne Allah ya saukar da wannan ayar wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassuna idan za a yi cewa ta sauka ne akan musaika ta sauka akan umaima da musaika da umaima suka kai gara gurin annabi Allah ya saukar da wannan ayar don yayi musu wannan damuwa a jahiliya dama suna da wannan dabi'a yukrihuna fatayatim ala zina suna tilasta 'ya'yansu mata wato bayi su je su yi zina idan sun samu kuɗi sai su ba su kawai Allah ya hana su wannan a musulunci ya ce a'a ba maganar a tura yarinya ta yi ce zina a samu kuɗin kashewa kalmar fatiya jam'i ne na fatatu abinda ake nufi al'ima'u bayi kenan su ne fatiyat din an ce cikin wato bayanku wani alasabili takrim ne lahunna a maka ba ya zo a cikin hadisi annabi na ce la yaqulanna ahadukum abdi wa amati walakin fataya wa fatati kamar yadda annabi ya koyi dan tarfa haka kalmar albighu bi kasri Bayi wato ana nufin وتزن المرأة البغاء البغاء زنا المرأة زنا ما تكينا ما الدليل إذا بغت المرأة تبغي بغاء وإذا انت فاجرتي في التحصن التحصن دليل إلى التصون التصون دا التعفف التحصن مع نفس التصون التعفف مع نفس وتو wato at-ta'affuf an zina mutum ya kame daga zina inda aya take nufi ya ku bayan Allah kada ku rika cilasta wa ƴaƴanku waɗanda kuka mallaki mulkin su da sarauta su ku sa su su yi zina matukar suna nufin kamewa suna nufin zaman tsarki zaman mutunci amma kuna tura suna yin zina wato dan su kawo muku kuɗi da za ku kashe wannan bai halatta ba in aradna ta hasunan wannan ba abin da ake nufi in aradda tasunan in lam yurid da tahassun ya halatta kenan wato ba ni sunan shi a sa su yi zina ba don Allah ce in aradna wato tahassuna ba ana nufin idan idan ba su yi nufin kamewa ba ya halatta kusa su yi su zina duk mutumin arziki duk dan kirki bawan Allah da kwarai ba yadda za a yi ya tura wata mace da take ƙarƙashinsa da zai ta yi zana ta kawo mai kuɗi ya kashe Allah ya raba mu da wannan mugun talauci talauci da zai sa mutum ya sa wato ya sa ‘ya'yansa ko ya sa bayansa ya su da nasu mai kudi Allah raba mu da irin wannan talauci Allah ya ce duk wanda ya sa wa bayi ko ƴaƴa da ke gargashinsa a saboda sa da matsayin sa ya tilasta musu su je su yi zina don su kawo masa kudi to su ɗin a wajen Allah Allah zai yafe musu wa inna Allah wato min ba ba'di ikrahihin na gafurur rahim wale Allah mai gafara ne gare su su matan wasu malamai suka ce a gafurur rahim Allah mai gafara ne gare su su da suke wannan mummunan aiki su iyayen da sun tuba wasu ka ce a'a Allah mai gafara ne gare su da su suka sa a yi da kuma waɗanda suka je suka yi zina in an sa su je sun yi zina amma abin da ke zahirin ayar Allah ya gafarta wa su matan da aka tilasta samu su je sai wannan mummunan aiki a kullum ana so jama'a musulmi ya zama mai kishin iyalinsa rayuwa ce ta adadu rashin kishi alabi shi ne bai da kishi a ta a cikin dabbobi bai kamata ba bai dace ba ba mutunci ba ne ba kima ba ne ba kuma daraja ba ne a ce mutum ya yi hanya gidansa a zo a da gidansa zai ya wani ma matarsa ce take fita ta je ta yi tsayar kuma ya san tana yi amma bai zai hana ta ba wani kuma yana yi ya san ita ma tana yi za akwai namijin da zaka shi mazanaci ne kuma matarsa ma mazanaciya ne A azani la yarkibu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik Allah ce wa kullu mazalika al mu'minina wanda da mu ya san shi ma ɗan hanya ne ita ma matar yar hanya ce shikenan sai a je a kai Allah kiyaye halin Allah gyara mana halin to sai Allah tabaraka ta'ala ya rufe wannan bayani na shari'o'i da suke dauke da hikima kware da gaske da fadakarwa yace wala qad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat na'am ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله يتشي ولقد, أنزل ولقد أنزلنا إليكم آيات المبينات حقيقة من سوكر da دليل آيوي waɗanda sun yi bayanin halal da haram shine mubayyinat sannan kuma masalan min alladhina khalu min waɗannan ayoyi shabahan ne sun yi kama da halin ku da kuma halin waɗancan da ainihin suka gabace ku ya kone duka ƙarya da Allah ana ayoyin suna bayani akan halin mutane yanzu da halin mutanen jiya irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya san halin waɗancan haka ya san halin ku don haka Allah yake tsoratar da su kada azabar da ta samu waɗancan kuma ku kuskura ku bari ta same ku saboda haka ake muku mawai da tallin mutane lalle wannan qur'ani wa'azi ne lil mu'minina ga tsoron Allah alladine ta'ula shirka wanda suna jin tsoron shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya suna yi mana bayani ne a kan cewa Allah ya yi adalci kuma ya sauke nauyi ta yadda ya yi bayanin shari'a ga al'ummomin da suka gabata ya daɗa zuwa ya yi bayanin shari'a ga wannan al'umma waɗancan da suka fantare ba su bi daidai ba Allah ya musu azaba ya halakar da su waɗannan da ake yi musu bayani yanzu aka ce to ana muku fa sharhi da bayani irin bayanin da aka yi wa waɗanda suka gabace ku idan kun kyauta za ku ga alkhairi idan kuma kuka munanta za ku haɗu da mummunan yanayi irin yadda suka haɗu shi Allah ya saukar da ayoyi bayyanannu wa da dalalati ba wanda bayanin su ya fito dalla dalla filla filla ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي أنزلنا إليكم آيات واضحات في ذاتها وموضحة لغيرها mun sauka muku da ayoyi da suka zo bayani dalla-dalla a karan kansu ayoyin ba wai su ba su yi bayani a kansu kuma su yi bayani wasu ayoyin ba su ba qur'ani yayi bayani a kansa kuma yayi bayani akan wani littafin bashi ba mun saukar zuwa gare ku wato kisoshi masu ban mamaki daga labaran waɗanda suka gabace ku don ku faɗaka don ku ɗauki zina kamar yadda Allah ya maganin waɗancan kuma fa zai iya maganin ku littafin biha don ku shirya da su shi ma ya kawo bai da kummin ahdasin cikin abin da ke faruwa tsakanin ku na abubuwa masu faruwa kalmar Allah ya ce ya saukar da ainihin kisoshi da bayanai masu ban mamaki na haka al'amari yake kada a yi mamaki a cikin wannan sura mun yi bayanin kisar da na aisha ta yanda wasu ƙazaman mutane munafukai makiya allah suka jefe ta da alfasha ta da labar iya zubila an tuhumcina na aisha bimahiya min hubari'a da abin da allah ya kubutar da ita to ba wani abun mamaki ba ne don an tuhumcina na aisha ai allah ya ba da labari a cikin alkur'ani an tuhumcina na maryam ba ko ba ka bane an tuhumcina na maryam kamar yadda aka tumci na na aisha aka tumci maryam ita ma da aka ganta da ɗanta a hannunta kalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukta haruna ma kana abu a sauyin wa ma kanat ummuki baghiya asharat ilayhi kalu suka ce da ita kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wannan ayoyin da aka nana maryam ne inda aka tunce ta da danta annabi isa alayhi salatu wassalam da aka nana aisha ce ke hakuri tunda an tunce ki ga wata ma wacce take nana maryam wanda zamanin ku ba daya ba lokaci ba daya ba ba ku hada annabi ba amma ita ma an jifita ba ma ita kaɗai ba ai annabi yusuf ma ai an tunce shi bayan an ce na na maryam ta zo da ƙarya yaya aka yi aka ganta da ta ba ta da miji duma ce to annabi yusuf ma ai an tunce shi alaihi salatu wassalam bima huwa minhu bariya da abin da bai yi ba bai san hawa bai san sauka ba to kaga irin abin da ake bayani kenan alqur'ani ya zo da ayoyi wa masalan min alladhina kalamu qablikum da kuma ainihin wato misali da kama daga abubuwa daga mutane suke suka gabace ku aka jefa annabi yusuf a cikin kurkuku Wala fi sijini bidu a sinina shekaru aru aru ya zauna gashi nan ma a ciki bai laifi ba amma kuma sai da Allah ya kaddara masa ya shiga kurkuku wannan yake nuna malamai suka ce ashe zai iya yiwa koda kana da gaskiya a zo a jefe ka da wani sharri kuma haka kai a kai ka gidan kaso a rufe ka kuma abu da biyu wannan yana nuna mana ba dukkan mutumin da yake kurkuku ne mutumin banza ba ba dukkan wanda yake kurkuku ne mutumin banza ba da yawa akwai wanda sun shiga kurkuku amma wallahi mutane kirki ne yanzu wani an kai shi kurkuku saboda rikicin bashi ne tsakaninsa da abokinsa ya ci bashinsa kuma kuɗi ya karye a hannunsa nauyin iyali larurori na rayuwa babu cin yau ballanta na gobe ya makanta ya ga bayan da zai ya kai shi kurkuku haka da ya daure shi yana iya faruwa tukila asara ne ta same shi ko a cikin harka ta kasuwa ya karɓi kayan mutane jari ya zo ya karye ya yi ta ɗan yin cafane mai ɗan kauri haka a gida ya manta cewa kudin mutane ne a hannunsa akwai masu saurara cafane a yi zai su karɓo kayan mutane su je kano su zarbo kaya ko su je gombe su zarbo kaya na miliyoyin kuɗi ya zuci cika shago ana yawan zuwa ana gaishe shi lafiya ne da kullum sai sai sai kaza sai aika gida ce a masa da buge a gyara masa ita alhali da kuɗin mutane sai ya gama cin da kajin da ƙasusuwan nan na mahauta wanda ake faffasa su irin masu laushin nan wato biskit bonus kullum sai an gyara masa su kaga mutum yana wani teba mutane a hannunsa sai an zo lissafi ma shekara ɗaya shekara biyu ga yare da kansa yare da kansa ku daina cinye kuɗin mutane a shaguna alhali kun san ba jari ku bane ku daina mu'amala da wadaƙa da kuɗin mutane saboda an ba ku ababen hawa kuna ba da balance ba ku ba balance amma kuna kai kyakkyawan cefane gida wallahi sai Allah ya kama da wanda za a ba shi jari ya rike Idan dan jujjuya ko saboda damana ta zo za a yi harkar kaza za a yi harkar kaza kawai ya je rubuta ciki a kan kudin mutane nan da nan mutuncinka zai zuba nan da nan kimar ka za ta zuba riga in kana yawan canjawa inda kudin wani a hannunka sai an gaya ba a ce alai wannan fajari da ka in ba kai da gaske ba nan da shekara uku ba za ka nemi komai ka rasa dan ya fara saka riguna irin wanda ba ka sawa kaga akwai damuwa to wani lokacin san zuciya na mutane da bukatar yau da gobe su kasa yin haƙuri da rayuwa su ci hakkin mutane sai mutum ya je kai su kofo a gama farawa bane ya je ya son zuciya wani kuma rikicin aure ne kai shi ya ji ya yi faɗa ne da matarsa ashe bai sani ba matar yar gata iyayenta suka kai shi kotu alƙali ya ɗaure shi har igiya da saura ka ba ƙwararwa ba ne ba dan ba mai gari ba ne rikici ne tsakanin da matarsa wani musu aka yi a kasuwa ko a fc a dandali ya daga harshe ya faɗi magana ga wani wani ya ce wallahi sai na daure ka kuma je je daure su kenan da yawa za ku iya samun mutanen kirki a gidan kurkuku tun daga annabin allah annabi yusuf tuhumarsa aka yi abinda bai san sauran hawa bai san sauka ba kuma gashi nan ya kai da har da aka daure shi a kurkuku ashe zai iya yiwa ko da gaskiyarka idan Allah ya rubuta maka kaddara ko kana da gaskiya in Allah ya rubuta maka kaddara sai ka ganka a gidan kaso na yi wannan bayani ne saboda a daina muna na da waɗanda suke ainihin wato gidaje na na kurkuku kuma alhamdulillah bil munasaba cikin taimakon Allah mun samu wato ci gaba yanzu a gidajen kurkuku da yawa yadda suke inganta rayuwarsu a gidajen kurkukun suke kimanta kansu ake samun gabanni na gidajen kurkuku suna koya musu sanawoyi don kasa zauna haka ko da ba mutum barawo ne ya shiga to kaga in an koya mai sana'a kaga zai koya an kama na wata magazin daga gidan wato gidan kurkuku na billiri billiri medium security custodial center, skill acquisitions, structure prospects, and progress between January and December 2021. A cikin wannan magazin ɗin bilmunasaba wannan wani gidan kurkuku ne guda ɗaya a Najeriya, ƙaramin kurkuku, wanda mutanen cikinsa ba su kai mutum biyar ba. Amma alhamdulillahi cikin taimakon Allah shugaban gidan wannan kurkuku ya yi ƙoƙari ya kamata a yaba masa. da yawa duk shekara muna kaiwa ziyara muna zuwa muna gani a aikace ba wai a ƙarya ba an koya musu abubuwa da yawa akwai shun making unit yan kurkuku ne a koya musu yadda ake yin takalma da yawa irin takalman da kuke sawa a ƙaba wallahi wasu za ka ɗauka daga italy aka kawo su wasu za ka ɗauka daga ƙofar wambai a kano aka kawo su amma a billir aka yi su gidan kurkuku an sai musu kayan aiki ga takalma nan masu kyau suna yi rafa ciki kwabashu da sauransu a kayan aiki na akwai carpentry unit ɓangaren koyon kujeru na alfarma waɗanda suke kushin chairs na dubu ɗari barkace ɗan kurkuku ne suke ga sunan a hoto da hotunansu babu ƙarya mun je da idan mun gani akwai hot making unit Ɓangaren yin irin tukwane din nan na aluminium gashi a zahiri da hotunan su suna zuwa su kera tukwane na yin abinci na aluminium su fitar da su waje su sayar su ainihin samu kuɗi yaro ya koyi sana'a zamansa shekara ɗaya shekara biyu a gidan kurkuku ya koyi sana'a ya iya kujera ya iya takalmi ya iya yin tukunya ba inda ba za ka je ka sai da tukunya ba a Najeriya a kudu ko arewa akwai cap making unit wurin koyan tinkin hula ga 'yan kurkuku na a zahiri an sai musu huluna kamar a baga ko a bama suke ko a maiduguri suna yin huluna na alfarma na manya-manyan alhazai huluna masu tsada kwarai da gaske duka wai fa a filiri, nan nan a gombe state a filiri. a gidan kurkuku kwaya ɗaya ga shi nan a zahiri ga kulunan yau ɗan an kaje za ka siya za ka iya samu akwai cosmetology unit yadda suke yin harkar magunguna da ainihin wato mayukan shafawa mai da ka sani vaseline da mai da ka sani na oyan duk suna yi shi nan a zahiri akwai bath making unit inda ake yin jakukkuna na mata na alfarma ko jakukkuna da za ka ja irin troli ka a su ga kekunan ga material din ga building construction units inda ake koya musu ginin bulo da siminti yadda za a koya musu aikin mason babin unit yadda za su koyi aski garden unit harkar noma ga shi nan sun shuka salad sun shuka ba sun shuka kaza duk gashi nan a zahiri wannan fa a gidan kurkuku akwai literacy unit wurin karatu wanda bai iya turanci ba a koya mai turanci gashi hoton mai gidan da kansa gashi nan anan yana koya musu wanda bai iya hausa ba a koya masa hausa wanda bai iya islamiyya ba mu shaida ne kullum shekara sai mun kai musu qur'anai bana ma za mu kai musu sadaka qur'anai malamai su rinka zuwa suna koya musu karatun arabiya suna koya musu larabci gashi a fili ga allo gashi nan suna yi wannan fa duk a cikin gidan kurkuku akwai abin da ya shafi saƙa nikin tailoring duk suna yi saƙar jaka saƙar buhuna akwai ɗinki a yi babban riga a yi mata aiki sosai a fidda ita sai da ita doguwar riga kufta duk gashi nan suna yi akwai laundry hand fan duk unit wurin yin wanki da guga da wurin yin rini duk suna yi gaba daya wannan misali ne guda ɗaya na baku a gidan kurkuku guda ɗaya a najeriya wanda ni na kai musu yara na je na gani ya faɗi wannan ne saboda mun kawo kisa cewa an kai annabi yusuf gidan kurkuku an ɗaure shi gidan kurkuku annabi yusuf da ya zauna ya yi wasu ayyuka makamantar wannan bangaren literacy unit karantarwa ya karantar da mutane ya fassara mafarki ya koya mutane a ƙida ya yi tara muna kira ga gwamnati daga cikin hanyoyin da za a samu zaman lafiya a kubutar da samarinmu matasa da suke fadawa gidajen kurkuku maimakon su je a koya musu luwadi a koya musu kulle gida a koya musu sata a koya musu 419 a koya musu kidnapping a koya musu kaza gwamnati ta wadatar da gidajen kurkukun nan da equipment da kayan wato entrepreneurship duka kayan sana'o'i da koyon sana'ar hannu wallahi ina gaya muku wani ma zai sha'awar ya je gidan kurkukun ya shekara biyu don ya koyo sana'a ana ji idan mutum yana cikin gari zai koyi waɗannan sana'o'i amma wahala yau da gobe za ta sa ya koya an ɗauke musu kewa an cire musu damuwa an cire musu bakin ciki an cire musu ainihin wato ɓacin rai wanda kuma magana ta gaskiya yana daga cikin manufa ta gidan kurkuku a je rubuce shine a yi ƙoƙarin 'yan gidan kurkuku a yaye musu wannan ko ɓarawo ne ya shiga gidan kurkuku 'yan fashi watakila rashin sana'a da abin hannu ya sa yake yin satar ko yake yin fashi ko zai zauna shekara biyu shekara uku kafin ya gama ya koyi ɗinka hula kafin ya gama ya koyi yin tukunya kafin ya gama ya koyi yin ɗinkin riga har ma da aiki kafin ya gama an koya masa gini haka suke samun wuri su fito na rami su gina ɗaki su gina wuri da mai koya masa gini mun ga daga cikin bishin ɗinsu aka ce to be a credible correctional service that sources reform rehabilitate and reintegrate offenders into the society wannan fa shine bishin na duk gidan kurkuku gidan Allah credible correctional su zama credible kuma su zama correctional service wanda za su samar da reforming da rehabilitating da kuma reintegrating offenders a society kaga an haka ne in muka duba wannan vision na gidajen kurkuku a shewa mutum da zai bakin ciki ba dan ɗansa ya shiga kurkuku in dai za a yi maintaining wannan bishin ɗin mission ɗin kuma shine to provide excellent custodial and non-custodial service that promotes public protection in accordance with global best practices ka duba abun mamaki dan Allah ga ce a rubuce amma sai ka ga wani mutum ya shiga gidan kurkuku ya dawo ya daɗa lalacewa wannan in yana nuna wani abu yana nuna ba a ƙoƙarin wato maintaining vision da mission na gidajen kurkuku an ce i an excellent custodian excellent ba ba ma wai good custodian ba a ah, excellent da kuma non custodial service that promote public protection in accordance with global wanda ya dace da tsarin rayuwa na duniya gabaki daya ci gaba da wayewa gaskiya fi layi irin wannan tsari da ake gabatarwa a wasu ɗaiɗaiku na gidajen kurkuku ya kamata a jin najeriya gaba ɗaya a yi implementin wannan muna addu'a ta musamman da fata alkhairi da gidan kurkuku na illiri wanda insha Allah ta'ala ranar litinin da za mu kai musu ziyara mu ma za mu je mu kai musu gudunmawar mu kuma za mu tattauna da su kuma za mu daɗa ƙarfafa su fatan mu sauran gidajen kurkuku su ma su yi aiki da irin wannan tsarin in mun tura 'ya'yanmu ko an kai su a dole suna sata mu ga sun dawo masu sana'a da aiki ne mutum ya fito daga kurkuku a kai yana ɗinkin gula ya fito daga kurkuku da satar kaji yake yanzu ya zo ya kasa ainihin wato yana kafintanci yana kujerun zama yana yin ainihin kabot kabot kaga an samu ci gaba a cikin al'umma fatan mu Allah sa mutane su gane wannan kuma Allah ya ba su ikon kiyayewa Allah tabaraka ta'ala da ƙarshe bayan ya gama wannan nan sai kuma surar ta zo tana magana dangane da hasken ubangiji girman ubangiji kuma ainihin wato a bayani akan masallatai da dakunan Allah da Allah ya yi umarni a je a bauta masa da bayani akan halin mutane na kwarai wanda hada-hadar kasuwanci da saye da sayarwa baya hana su yi wa Allah da'a baya hana su zuwa masallaci sannan Allah ya yi bayani dangane da sakayya da tanadar dangane da waɗannan bayan Allah zaɓaɓɓu da suka bi shi Allahu nuru samawati wal ard wannan annur wato a yaren larabci a gurin larabawa ana nufin al'adwa al'adwa al-mudrika bil basar ina duk hasken da zaka iya gani da ido shine annur al'adwa al-mudrika bil basar kaga yanzu da can wani gilas a glove ina ganin sa da ido na haske ne to shine ake ce da shi nuru an gane ko an yi amfani da shi ne majazan fi ma sa hamil ma'ani wala hakenan wato abin da ake nufi a nan kalamun lahu nur lalle Allah yana da zance mai haske an gane ko kamar yadda ake cewa fulanun lahu nuru yaji ko baladun lahu nuru gari mai haske akan iya ce nur min jihatil badahi yabo ne Allah tabaraka ta'ala yake wa kansa saboda ya annahu huwa wajada jami'al wato ashiya'i Allah shi ya tawo komai kuma nawwara jami'al ashiya ko nuru jami'al ashiya min ibtida'an duk hasken wani abu daga Allah ne mana duk abin da ka ganshi yana da haske daga Allah ne duk wani haske Allah shi ya bayar da shi cewa yasa wasu ke fassara Allah nuru samawati wal ard Allah munawwiru samawati wal ard Allah shine mai haskaka sammai duka mai haskaka kasai duka tabaraka wa ta'ala ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira malamai sun yi sabani dangane fassara wannan aya wasu ka ce wato da Allah da ikon Allah ya bayar da haske na duniya gabaki daya kuma da hasken ubangiji da ikon Allah duniyar da al'amarin ta ya tsaya gaba ke daya masnu'atu ha duka don haka lalle Allah shine mamallakin haske shine yake bada haske kuma shine mai haske shi ke haskaka kowa ibnu arafa yace Allahu nuru samawati wal ard Allahu nuru samawati wal ard imam mujahid yace mudabbiru al-umur fi samawati wal ard Allah shi ke dabbar shi ke gudanar da komai a sammai da ƙasai ibn abbas ya zo ce, Allahu nuru samawati wal ard Allahu hadi as samawati wal ard Allah shine mai shiryar da halittar sammai da ƙasai ina fata ana fahimta so a nan gurin zamu ce lalle ubangiji tabaraka ta'ala shine ya haskaka duniya ga baki daya da uluwi dinta da sufuli dinta kamar da Imam Qurtubi ya fada a cikin tafsirinsa wato shi ya haskaka dukkan halittai halittu gabaki daya التكوينية وبالآيات التنزيلية هو وبالآيات wato da ayoyi da ya saukar da su daga sama wabil risalati as-samawiyya da kuma wasiqu ko takaddu ko manzani da ya aiko daga sama littattafai wanda suke nuni akan samuwar Allah akan wahdaniyatullah akan qudratullah da kuma sa'ir sifatillahi al da kuma al-hidayati ila al-haqqi ta'ala ibn kathir yace ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas manzo Allah idan ya zo kiyamul layli da daddare dan ya dada fassara mana ma'anar wannan ainihin aya Allahu nuru samawati wal ard yace Allahumma lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna kaga annabi ya fassara sarki ya tabbata gare ka da godiya gare ka kai ne mai haskaka sammai kai ne mai askata kasai duk wani aske da ka gani ko na rana ko na wata ko na fitila ko na lantarki tushenta daga ubangiji ne tabaraka wa ta'ala annabi yayi addu'a ranar da mushrikai suka cutar da shi cikin mutanen ba'in yace a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumatu adani wa salaha wa tu alayhi amr ad-dunya wal akhirah annabi yayi nemi tsari da hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda da hasken Allah ne duk wani duhu ya samu haske ina ba dan hasken Allah ba to da ba za ka ga haske ba kenan dalilin hasken Allah ne an haska duhu sai ka ga haske gaba ke daya Allah tabaraka ta'ala ya danganta hasken mai da kasai zuwa gare shi dalalati ala si'ati ishraqi hadha nur kana nuna mana yawan haske na wannan wato nur a mai da kasai kuma ana da muku na guda a duk duniya ba abin da ya fi haske gudu da tafiya haske ba duk wani abu da kasar shi mai sauri abu da ya haske shi ne yanzu duhu ne a nan gurin yana kunna fitila mai karfi za ka ga ta haske nan gurin gaba daya dalili na biyu kaga rana duniya take haska ba saboda karfin gudun haske sai Allah ya rana tana buɗewa ba inda ba za ta shiga ba da nan da na masana harkar electrical suna ba da lissafin irin yadda wuta take gudu a sekon daya yadda wuta take gudu ta rikin wani wuri yanzu bari buga muku misali yadda za ku gani. inda a ce wayanin ɗin garin nan gaba ke ɗaya makullin wayanin ɗin wuta ta garin nan gaba ɗaya a nan ne makullin lampolders ɗin gaba ke ɗaya ana danna shi as ta kyauta za ta kama gaba ɗaya ba za ta jira ta ce bari ta je unguwar akwai sannan ta wuce bambu sannan ta tsallaka ta je garin bakari sannan ta wuce ta je a ana gannawa watakila ban sani ba a inda wani zai iya gwada ko ana babban kamfani ko a ma'aikata bari ma ne ba ku misali ai akwai nefa da take ɗauke wutan gari gaba ɗaya ko ana sauke hannun wutar ana mai da shi akwai wata unguwa da take cewa ita har yanzu wutar bai tsaro so ba a'a Kake yake zuwa duka wannan jama'a daga hasken Allah shine ma'anar Allah nuru samawati al Allah shi ne yake ainihin haskaka sammai da ƙasar gaba ke daya ka nurihi fi hamis ba sai aka ɗan buga mana misali wanda za mu iya ɗan riska ƙwaƙwalwar ta iya kame ta iya ganewa misalin hasken ubangiji ka miskatin kamar wata taga ne fiha misbahun akwai fitila a cikin ta mana sifatu nurihil ajiba ajibatu sha'ni fil izaati was sutuwa kenan kamar misali ne na fitila wanda a window kai shine mishka wanda aka sa mata fitila mai gilas window aka sa fitila mai gilas Kamar ina irin fitilunmu na da ake fitilar kwai wanda yanzu an daina yi ba sai da ita yara ma yawanci ba san fitilar kwai ba amma mu da muka tashi da mun san akwai fitila ta kwai da lagwani yanzu za ka daɗe ma a shago ka je shagon mai shago ka ce lagwani kake nema na fitila sai ce ma mai fitila an fitila ma yanzu babu yawanci fitilar ma ita ma kanta babu illa ita kan daga cikin wasu gidaje tsofaffi da suke ajiyewa suna amfani da ita to kamar irin wannan fitilar ce abin mamaki in an saka wutar a ciki sai a sa gilas wannan gilas ɗin kan fitilar shi yake ɗaukan wannan ɗusanin wutar gaba ɗaya sai ya yaɗa shi a wuri mai faɗi gane ma'ana haske na ubangiji da ya haskaka a duniya ɗan abu ne ka ɗan in ya ɗiga shi sai ya haska ko ina to ga ma misalin rana ai ya ɗaya ce amma tana fitowa sai ta nemi lema ko ina sai ta ga haske ban sani ba a yanzu ban sani ba ilimi na bai kai ba ko akwai wata fitila wuta da aka yi tafi ranar haske ban sani ba zan ce babu ba amma ni dai ban sani ba ka ga karewa ke ba. yanzu ka duba rana mai aka sa da wace a cikin aka kunna ta da wani mai da ikon Allah duk wani mai haske idan rana ta zo ma ai wannan fitilar ba ta aiki yanzu ko masu kyamarar nan da ga rana ne ba saboda fitilar Allah original ta fita su to kamar window ne aka ɗauki fitila aka saka wato aka sa mata gilas shi yasa yake al misbah fi zujaja ita fitilar tana cikin ne tana cikin zujaja in an ce zujaja ana nufin karau gilas ai turanci ne amma da hausa shine wato karo, ai kamar kindil min az-zujaj wanda iska ce take hana ma'ana gilas din amfaninsa ya zama transparent ya zama kuma yana ɗaukar haske ya isar da shi nesa yanzu duk yanzu wannan fitilar da ake haska a ido na ake mun azaba da ita kullum ina ta gumi ko kuma kuna jin sanyi akwai gilas a al-misbahu fi zujaja kaga ku ba yake ainihin wutar tana ciki amma sai aka sa mata gilas me amfanin gilas din ta hana iska ta shiga ɗaya kenan ta hana ruwa ya shiga amfanin ɗin kenan sannan kuma shi gilas din an yi shi da sinadarin shi ma yana ɗaukan hasken bayan hasken fitilar sai ya ɗauka sai ƙara shi gaba wataƙila da an bar wutan lantarkin haka fale fale fale fale wutan ba zai zai kai muku inda kuke so ba to wannan shine bature shi ma ya dauka azzujajatu ka annaha kawkabud dirzi Allah ya ce ita kuma wannan karau gilas ɗin kenan kamar wani tauraro ne mai tsananin haske shine kawkabud durri shadidul idaa'ati kenan an gane ko a yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna wanda ana hura ta daga wata bishiya mai albarka wanda ake ce ita zaituna ma'ana shajaratu zaitun ke an gane ko akwai bishiya ta zaitun min dinnan a a daga ake nufi an gane ko yawa wani kida ilgaya ake cewa kamar ya zo ne ala hasi muza ainihin zaiti shajara akwai hasu muza an share mudaf takdirin shine min zaiti shajaratin mubarakatin wannan mubaraka din sifa ne li shajara ma'ana iya shajaratun mubarakatin wa sifatu ha mubaraka tana da albarka kalmar zaituna shi kuma badal ne ko kuma ya zama aqf ne idan zai zama idan ya zama aqf sai zai zama aqfu bayan na ita shajara din ke aqfu bayan ne na shajara ma'ana bishiya ce ta wadda sunanta zaituna a nan gurin Allah tabaraka ta'ala ya sifanta wannan bishiya ta zaitun da albarka saboda ita bishiyar zaitun tana daɗewa a duniya ba eh wacce ne wa zaitun wa turi sinin wa hada albalad da amin sannan ita bishiyar zaitun tana da fa'idoji da amfani a rayuwar ɗan adam da jikin ɗan adam da cikin amfanin bishiyar zaitun tana da mai ce sa ma ake cewa man zaitun ke sa Allah ke to lokaci yayi ban sani ina ta bayani to an ke cewa man zaitun kun ga shi sa Allah ce shajaratul mubaraka bishiya ce mai albarka wannan man zaitun din da ganyen zaitun da ƴaƴan zaitun duka ana amfani da su ita zaitun itacen zaitun gaba ɗayanta ana amfani da ita shi sa Allah ce da ita shajaratun mubarakatun bishiya ce mai albarka wa shajaratun takhruju min turi saina'a tambutu bitubni wa sibghin lil akiliya wata aya kenan manzon manzon Allah ce kulu zaita wadahinu bihi ku rinka yin amfani da man zaitun ku ci ku sha inda kaga man zaitun olive oil annabi yace ku ku shafa a jikinku fa innahu yajlul basar ko kuma a yajilul albashar kai yana gyara fatar mutum man zaitun yana gyara fatar mutum ya fi dukkan wani man shafawa na zamani da ka sani wallahi amfani wannan daga bakin annabi kuma yanzu mata suna amfani da man zaitun suna gyaran gashi da shi ko namiji ne yake shafa man zaitun a kansa zai ga gashinsa ya yi baki yayi kyau kamar man shafawa a shafa a jiki a shafa a fata a shafa takalmi kuma a shaki ya yi amfani sannan kuma ya magani yanzu masu matsalar aljanu suna amfani da man zaitun yana musu amfani yana koran aljani a cikin mutum akwai dai albarka da yawan gaske za mu tsaya a tsakiyar ayar saboda tsawonta Allah rama ne karanto ta duka mai lokaci kuma na nuna mu gobe insha Allah za mu tashi la sharqiyatin wala gharbiyya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu